بسم الله الرحمن الرحيم albishirinku musulmi albishirinku masoya alƙur'ani albishirinku mutanen maraɗi da kewaye shakka ɗahiru ya hayya maraɗi mataimakin shugaban ƙungiyar ahlu sunna wal jama'a maraɗi yana farin cikin gayyatar ɗaukacin al'umma musulmi 'yan uwa da aminan arziki maza da mata na garin maraɗi da kewaye zuwa wajen ɗaurin auren 'yar tare da wa'azoji malama fauziya shaka ɗahiru yahaya da angonta ustaz usman alhaji ɗalha ranar juma'a 17 ga watan mars 2023 bayan sallar juma'a a masallacin sahaba maraɗi albarkacin wannan aure an shirya wani gagarumin wa'azi mai taken darajar alkur'ani mai girma a ƙalƙashin jagorancin shugabannin ƙungiyar ahalus sunna wal jama'a maraɗi shaka yakubu isa galadima shugaban ƙungiyar ahalus sunna wal jama'a maraɗi da mataimakin shi shaka ɗahiru yahaya da shugaban majalisar malamai na jihar maraɗi na ƙungiyar ahalus sunna wal jama'a maraɗi dr suleiman bin daudu da shugaban agaji na kungiyar ahal sunna wal jama'a maradi ustaz muhammadu salihu وما يدريك la'allahu يزكى kar ku manta za a gudanar da wannan gagarumin wa'azi ranar juma'a 17 ga watan mars 2023 daidai karfe 8 na dare a nan gidan shaka ɗahiru ya hayya tsohon gidan marganyi alhaji isa ofedes da ke anguwar zarya ta biyu يذكر فتنفعه الذكرى a wajen wannan gagarumin wa'azi da aka shirya mai taken darajar girman alkur'ani shaka ɗahir yahaya maraɗi ya gayyato manyan malamai na gida da waje da za su gabatar da wannan gagarumin wa'azi wanda suka hada da shaka muktar zandar da shaka imam riyadun da shaka hassan jibril ƙungiyar ihya usunna maraɗi da Shek Ismail Alwa ƙungiyar Kitabu Sunna Maraɗi, da Dr. Suleiman bin Daudu ƙungiyar Ahalu Sunna wal Jama'a Maraɗi, da Dr. Abdulnasir Haruna Mai Zabura, da Dr. Mamman Sharifi, da Dr. Muhammadu Ibrahim Haddasana, da Dr. Musa Garba, da Dr. Awal na Marganyi Malam Abba, da Dr. Sani Ibrahim. da Alhaji Mamman 'yan malamai, shugaban hafizai na jihar Maraɗi, da Shek Kamis Sule, da Shek Ibrahim Bashir, da shak Khalid Zada, da shak Ismail Sahaba, da shak Awal masallacin Morg, da shak Suleiman masallacin Mairimbo, da shak Abdulmalik Liman Almu, da shak Taso gidan Rumji, da Imam Kabiru ɗan Isa. A ɓangaren alaramomi akwai alarama Ibrahim ɗan Galmi daga ƙungiyar Ahalus Sunna wal Jama'a. Amma da alarama kamis abdullahi daga ƙungiyar kitabu sunna maradi da alarama aliyu habibu daga ƙungiyar ihya'u sunna maradi da alarama kabir yusuf da alarama mustapha bin dawi zandar da alarama musa yakubu ɗan baba da alarama zabairu da alarama tala yusuf da alarama dr abdulkadir da alarama imrana aliyu maradawa da alarama sadda ibrahim da alarama murtala habibu da alarama hayatuddin abdullahi da alarama muhibbuddin abdullahi da alarama munibu lawali da alarama anas adamu da alarama zanaidu lawali da alarama sudes yahya وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى bugu da ƙari washegari ranar asabar 18 ga watan mars 2023 daidai karfe 10 na sahi zuwa karfe 12 da rabi na rana akwai wa'azin mata zalla wanda za a gabatar insha Allah a masallacin sahaba maradi al'umma musulmi na garin maradi da kewaye wa'azi ne za a gabatar gidan malamin addinin musulunci kuma malamai ne na kungiyoyin addinin musulunci daban-daban na nan garin maradi za su gabatar da wa'azoji akwai kungiyar ihya'u sunna maradi da kungiyar kitabu sunna maradi da kungiyar ahlus sunna wal jama'a maradi da sauransu ku yi dandazo ku yi malala gashin tunkiya ku yi cikabbaka wajen wannan gagarumin wa'azi Allah ya ba da ikon zuwa amin summa amin. فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره